father. thank you start with <laughs> zaɓe ya gudana kona gudana babban birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin lumana inda mutane maza da mata suka fito don kaɗa ƙuri'unsu tun buɗe rumfunan zaɓe da yawanci aka fara daga ka'idar karfe 8 na safe. Duk inda na zaga maganar manyan 'yan takara biyu ake yi Muhammadu Buhari na APC da Atiku Abubakar na PDP. Duk da na gamu da wakilin jam'iyyar ADC a mazaɓar Wasitu ya ce ɗan takararsu Dr. Obade mai lafiya ba zai yi tasiri ba don bai yi kamfen ba. Sunana Yusuf Muhammad Inuwa ni wakilin jam'iyyar adc ne Ba ɗaya mai lafiya a gaskiya eh na ga wasu dai kaɗan wanda suka yi kokari a kan shi ba da amma dai mai takarar senator nan gaskiya ta fi takarar gani kuma ina mata murna da fatan alheri na haruna musa alhamdulillah kowa suna da magoya baya daidai yadda ya kamata ba maganar kiyayya ko nuna rashin mutunta wa juna a gaskiya anan dai babu alhamdulillah komai yana tafiya daidai ba wani nuna kowa saboda duka ana tafiya kowa yana ra'ayin abin da yake so Wanda Garba. To ina sada masara taso suna je suna kore mu gashi kuma rana yana nan yana buga mu an zance mu zamu yi zabe kuma za mu mu yi zabe mu talakawa an jima sai taso zo su dinga bi mu kamar mu barayi muna doka ka muna ta gudu suna bi mu kamar mu barayi to kuma mun zo kuma mun zo mu zo mu yi zabe a zo kuma ana bi mu. hajiya maryam murgushi a zabe dai mu ce alhamdulillah domin an fara cikin lafiya kuma muna so a gama yi cikin koshin lafiya kuma duk wanda Allah ya ba ubangiji Allah ya tabbatar masa mu dai fatan mu a yi mana adalci Wasu masu kada guriya da na samu sun kammala zaben na nuna fatar gwanayensu za su samu nasara. Na shiga ɗakin nazarin zaben na cibiyar demokuraɗiyya ta Afirka inda Dr. Kwale Shatima ya bayyana abin da suka lura da shi. Karfe goma safe na yau mutane kamar sun fito haka da yawa a wajeje da yawa haka amma uh, akwai wajejen da har lokacin ma mutane ba su fito ba kamar jihar Zamfara kamar musamman ma an ce mutane da yawa ba su fito ba kuma ba a samu masu kayan aiki da kuma ma'aikata sun ba su fito fito ba haka kuma kamar akwai wajeje kamar su gaidam a nan jihar yobe da kuma nan guji ba jihar yobe inda aka cewa watakila mutane za su bar nan karamar hukumar su na guji ba din su zo da matur don su yi aiki akwai kuma dai dan korafe-korafen da muka samu akan kamar na'urorin aiki da watakila akwai wajen da ba a samu ba akwai ma inda kamar an kashe mutane kamar ibonyi an ce kamar mutane biyu aka kashe da sauransu akwai jami'an tsaro kuma a wajeje da yawa da sauransu to za a ce dai abin gaban gaban gambiza ne akwai inda aka samu mutane da yawa sun fito kuma akwai wanda dai har yanzu muna samun labarin cewa ba fito kamar yadda ake tsammani ba kuma kayan aiki da kuma ma'aikata din da ake tsammani ba kamar wanda ake tsammani ba bayan kammala zaben hankali zai koma babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa Abuja inda za a kawo sakamakon daga bisani shugaban hukumar zaben farfesa Mahmud Yakubu ya sanar da wanda ya lashe zaben Nasura da Maili murar Amurka daga Abuja Najeriya